Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan an tashi lafiya kuma da fatan an yi sahur lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau juma'a babbar rana bakwai ga watan Afrilun ɗin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta yi imani cewa China na da wasu ƙarin bayanai da ka iya samar da ƙarin haske kan inda cutar corona ta samo asali. Sojojin Isra'ila da mayakan Falasɗinu na ci gaba da musayar wuta. Sannan shugaban gwamnatin mulkin sojin Sudan ya ce ya dukufa kan shirin kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa masana harkar tattalin arziki a najeriya sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da miliyan 800 da bankin duniya ya baiwa najeriya domin cire tallafin mai so nawa ana karɓo waɗannan kuɗaɗe so nawa ana wannan bayani mutum nawa suka samu ku wuta ku ta kare kwana nawa ya rage muku ku bar gwamnatin da za ta shigo wanda take da shekaru har hudu da za ta yi a kai a lokacin ne za ta yanke hukuncin ya dace ta cire tallafin nan ko bai dace ba. haka zalika za ku ji wasu malaman addini sun kira ga zaman lafiya bayan zabuka da aka gudanar a najeriya muna magana muna kiran mutane ga a mutunta juna sannan mu koyar da tauhidin mutunta juna da kalamai da za a koya wa mutane a coci-coci da masallatai ma'ana kada ka yi magana game da wani da harshen da baka so ai maka kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikara zai gabatar muna kuma dauke da karatun alkur'ani mai tsarki da yara manyan gobe za su kawo mana amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya ga labaran hukumar lafiya ta duniya who jiya alhamis ta ce ta yi imanin cewa china na da wasu ƙarin bayanai da ka iya samar da ƙarin haske kan inda cutar covid-19 ta samo asali tana mai buƙatar canar ta gaggauta gabatar da dukkanin bayanai masu alaƙa da al'amarin muddin ba a da cikakken sukunin samun bayanan da china ke da su za a yi la'akari da kowane irin hasashe a cewar shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus a birnin geneva shi yasa muke ta kiran china da ta bayar da haɗin kai game da wannan al'amarin a cewarsa yana mai jaddada cewa muddin china ta bayar da bayanan da ake bukata ba to a ta bakinsa za mu yi hasashen da koko za mu yi aiki da hasashen da ake da su kuma a samu ko a samu sanin wato masomin wannan cutar shekaru sama da uku bayan da cutar covid-19 ta bullo har yanzu ana ci gaba da zafafan muhawarori kan inda cutar ta samo asali sojojin isra'ila sun kai hare-hare a zirin gaza a yayin da su kuma mayakan falasino suka yi ta cilla rokoki kan kudancin isra'ila da asabahin yau dinnan jama'a ta yadda daukacin yankin ke dada shiga matakin yaƙi biyo bayan shafe kwanaki biyu da aka yi ana ta tashin hankali a wuri mai tsarki na birnin kudus mai yawan ganin tashin hankali da kuma hare-haren rokoki daga labanan irin wanda ba a saba gani ba faɗan ya ɓarke ne a wani lokaci mai sarƙaƙiya wato lokacin da yahudawa ke idin ƙetarewa a yayin da kuma musulmi ke kiyaye watan ramadan mai tsarki gare su irin wannan tashin hankalin ne a shekara ta 2021 ya kazance har ya zama yaƙi wanda aka shafi kwanaki goma sha ɗaya ana yi tashin hankalin da wannan karan ya samo asali ne ranar laraba bayan da 'yan sandan isra'ila suka kai samame har sau biyu a masallacin al'aksa da ke tsohon sashin birnin kudus wannan shi ya haifar da ruwan rokoki daga zirin gaza jiya alhamis sannan kuma a wani daɗa faskara da al'amarin ya yi an ci rokoki wajen talatin daga labanan zuwa arewacin isra'ila shugaban sojin sudan kuma shugaban majalisar kolin ƙasar jiya alhamis ya ce shi fa har yanzu ya himmantu ga shirin kafa wata sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga gudanar da zaɓe duk wadda takaddamar da ake yi kan batun shigar da sojoji da makamantansu a ciki wanda hakan ya kai ga jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar har sau biyu wannan yarjejeniyar wadda ta tanaji kafa gwamnatin farar hula kuma take samun goyon bayan kasashen duniya na da zumar cike gibin da aka samu a siyasance biyo bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta da 2021 a wani jawabi na hidimar zagayowar zanga-zangar ranar 6 ga watan afrilu janar abdul fatah burhan ya ce shi har yanzu yana mai dukufa wajen aiwatar da wannan tsari a siyasance kuma wai an buƙaci wannan jinkirin ne saboda a ta bakinsa a yi shimfiɗa mai inganci wadda za ta sa wannan juyin juyi halin ya ɗore. an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan dalar amurka miliyan 800 da bankin duniya ya baiwa najeriya domin cire tallafin man fetur a tsakiyar wannan shekara ya janyo cece kuce tsakanin masana tattalin arziki da masu ruwa da tsaki a kasar inda wasu ke ganin abin alheri ne wasu kuma suna cewa hanya ce da za ta tsawaita bauta da najeriya ke yi wa kasashe da suka ci gaba wakilin muryar amurka madina dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana Ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ke bayyana cewa Bankin Duniya ya kawo wa Najeriya ɗauki a daidai lokacin da ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen tallafin man fetur nan da watan Yuni na bana. Don haka ta fara wani tsari na rage wa 'yan ƙasar wahala. Zainab ta ce Bankin Duniya ya ba da maƙudan kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka miliyan ɗari takwas domin tafiyar da ayyukan jinƙai kuma an fara tunkarin gida gidaje kusan miliyan goma ko kuma 'yan Najeriya miliyan hamsin masu rauni a farkon lamarin. To sai dai ga kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar yana ganin ba tallafi ne ya sa bankin duniya ya bawa Najeriya kuɗin ba akwai wasu dalilai na daban. To wannan wani al'amari ne wanda suke yi domin kawunan su ba wai domin 'yan ƙasa ba. Wannan bankin duniya zai baka da hannun dama ya kwace da hannun hagu. Kuma wannan al'amari yana nuna mana cewar har gobe bi za mu ci gaba da zama cikin kangin bauta na kasashen da suka ci gaba domin in ba haka ba menene gamin su da matsa wasu sai an cire tallafin man fetur kuma wannan dala miliyan ɗari takwas da suka bada na cewar a raba ma 'yan kasa don su samu sauki na cire wannan tallafi ba gaskiya ba ne so nawa ana karɓo waɗannan kuɗaɗe so nawa ana wannan bayani mutum nawa suka samu ku ta ku ta kare kwana nawa ya rage muku ku bar gwamnatin da za ta shigo wanda take da shekaru har hudu da za ta yi a kai a lokacin ne za ta yanke yanke hukuncin ya dace ta cire tallafin nan ko bai dace ba. Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya nuna alfanun wannan mataki yana cewa. Babban bankin duniya ya ga ya kamata ya taimaki Najeriya a kan kudurinta na cire wannan rangwame shine ya ga zai bata gudunmawa ana kiran shi a turance grand kamar garas-garas ne dai shi ba kyauta ba shi kuma ba bashi ba gashi nan dai a tsaka-tsaki yawancin jama'a suna ganin tallafin nan da akan bayar maimakon a taimaka wa talakawa akan tunanin cewa tallafin ya fi taimakon masu hannu da shuni ne wato 'yan najeriya da ake ganin bai kamata su samu wannan tallafin ba me yasa akan yi wannan tunani ana ganin masu hannu da shuni yawanci za ga wasu suna da motoci biyu ko uku mafi karanci shine wanda yake da mota ɗaya za a ba mu dala miliyan 800 da tunanin a taimaka ma wa'inda ake ganin cire wannan rangwame zai shafa. Ministar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmad ta yi nuni da cewa tuni aka samu kyakkyawar alaƙa da sabuwar majalisar miƙa mulki ta shugaban ƙasa da kuma gwamnati mai shigowa da nufin tafiyar da shirin kamar yadda aka tsara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuma da Allah gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'anan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba rikici ya barke a birnin Paris na kasar Faransa daura da wani wurin cin abinci na bankin Lebanon wanda shugaban faransa emmanuel macron ya fai zuwa yayin da masu zanga-zanga suka yi ta kona abubuwan zuba shara da lalata wasu bankuna biyu a yayin wannan zanga-zangar wadda ita ce ta goma sha ɗaya da ake yi kan sauye-sauye a tsarin fansho na ƙasar gidan cin abincin na larentrant wanda aka banka wa rumfarsa wuta yayin da masu zanga-zangar ke ta jifar 'yan sanda da kwalabe da fenti. ya yi ƙaurin suna wurin kasancewa inda makuran kan yada zango don cin abinci yayin babi na farko na yakin neman zabensa a shekara ta dubi da goma sha bakwai zanga-zangar da aka yi kan garan bawul ɗin makuran na wa'adinsa na biyu wanda ya tanaji ƙarin shekaru biyu a kan shekarun yin ritaya wanda don haka shekarun suka zama hudu a yanzu an fara ne tun a tsakiyar watan janairu kuma ta sa an yi fushi sosai da shugaban kasar. A ƙarshe mata da maza da ke aiki a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Afghanistan sun dakata a gidajensu jiya Alhamis yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke neman ƙarin bayani game da jawabin da gwamnatin Taliban ta yi inda ta ba da umarnin korar mata ma'aikata daga aiki a ƙasar. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujari ya faɗi a birnin new york cewa an yi bayani ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan batun jiya alhamis kuma ana ci gaba da tattaunawa da hukumomin taliban a kan batun wannan umarni da taliban ta bayar a wannan satin cewa a kori dukkanin ma'aikata mata daga bakin aiki a ƙasar shine irinsa na farko da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa samu tun kafuwarta a shekara ta 1945 a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma rahoto mu na biyu. Malaman Islama da na Kristan na guda biyu wato Nuraini Ashafa da kuma Mubawoye sun nuna haɗin kan jama'a ta hanyar kaucewa bambance-bambance ne da zai dawo da najeriya akan turba mai kyau ta zaman lafiya jama'a dinan guda biyu na magana ne a shirye-shiryen da suke jagoranta na kawo fahimtar juna zuwa musulmi da krista da wasunsu da suka samu saɓani a sanadiyar lamuran siyasa ga dai nasiru adamu el hikaya da rahoto akan haka Nurai ne a da Mobile Way waɗanda suka dafa samun raunuka sanadiyar rikicin addini sun ce bisa ga tanadin tsarin mulkin Najeriya kowa yana iya bin addinin da ya ga zai fishe shi ba tare da samun tsangwama ba. Sheikh Ashafa ya ce matukar za a rika zama tare to za a iya samun maslaha ga kowace irin fitina ko kiyayya a tsakanin jama'a. Babu shakka babu wata hanya a duk duniya ga baki da da za a iya zauna a samu maslaha sai da tattaunawa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka za mu ga duk yadda aka yi a ƙarshe a makka bayan an ta abin da aka yi sai da aka zauna kan dandali aka tattauna fatahin makka ba ta zo ba sai da aka zauna aka tattauna yarjejeniya na hudaibiya wanda sakamakon shi aka samu mas babban nasara makka ta koma ƙarƙashin musulunci gabaki daya kuma haka zalika dukkan yakin basasa na ɗaya ko na biyu a kan tattaunawa ake warware ta saboda ka yan uwa da suke damara cewa an cuce su babu shakka ana iya cutar da kai ana iya ka ana iya kwace maka haƙƙi amma karfin to da daga hammata bai ba da mafita babban mafita a koma kan teburi a zauna a tattauna shi yasa musulunci ya ce a sulhu khair a nasa bangare fasto mobile way ya ce ta hanyar ɗabi'u masu kyau da kyautatawa tsakanin mabiya addinai daban-daban za a samu fahimtar juna da zaman da ya saba na doya da manja muna magana muna kiran mutane ga a mutunta juna sannan mu koyar da tauhidin mutunta juna da kalamai da za a koya wa mutane a coci-coci da masallatai ma'ana kada ka yi magana game da wani da harshen da baka so ai maka a bi wannan doka ka aika yi min abin da kake so in maka ta haka za a samu zaman lafiya da karewa cewa a yi gasa sabon gasan da nake so a yi tsakanin malaman addinai da kuma mabiya addinai shine yawaita nuna kauna yau idan na kawo maka buhun shinkafa gobe ka kawo min buhunan shinkafa goma jibi wani ya haka bari mu nuna mu a aikace ta wurin nuna kauna ga juna wannan zai kawo zaman lafiya da wannan miya 'yan siyasa kuma don allah ba sai sun ɓata wani ba kafin su nemi in ka bata a ranar tashin kiyama akwai ranar sakayya a yi hankali a yi hattara domin allah na sauraron duk abin da aka yi allungu da wanda aka faɗa a mambari wasu malaman addini a bangaren musulunci da kirista na amfani da damar bayan babban zaben najeriya wajen jan hankalin mabiya addini da ko sun yi zaɓe bisa shauƙin addini to yanzu lokacin ci gaba da zaman tare ne a ƙasa ɗaya mai addinai ƙabilu daban-daban da ra'ayoyi da kan karo da juna Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da Mailika da wannan rahoto Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar ko za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Manuniya. gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari barista Solomon Dalon ya ce da tsarin tsaga tsakanin al'umma da bambanta bambancin addini tsakanin waɗanda ake mulka alama ce ta lalacewar shugabanci. Yan Najeriya ya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance-bambance baya kaunan wannan kasan. Ashe dai gaske ne an yi yunkurin saye kujerar Honorable Musa Lawal Jakuran da ya kada kakaki masar dokokin jihar Yobe saboda kawai da ana kallon kamar yana cikin talauci. Eh gaskiya ne. Farko an taya ni da naira miliyan goma sha takwas. Martani da na yi musu na ce na farko da ni wannan abin amana aka bani. Shi kuwa sanata Abla Ibrahim Gobir daddale dalla dallan dalilan daɗawa kasafin kuɗin bara wa'adi yana mai cewa an yi haka ne kawai don tabbatar da adalci. Madina abin da ya samu kai haka shine saboda a halin da ake ciki yanzu akwai wurare da yawa waɗanda gaskiya manyan ayyuka ba a gama su ba. Game da maganar yaƙi da ci hanci rashawa kuwa Farfesa Usman Muhammad ne ya ce ba da ba'a sun bayyana dukiyar da shugabanni suka mallaka fana da matukar mahimmanci. Saboda a san addarorinka da kuɗaɗenka na banki da da abin da ka mallaka sannan kuma da basussuka da ake binka wajibi ne ka bayar ma code of conduct saboda akasarin mutane a kasan ba gaskiya suke so ba. Waɗannan faso mun taɓa muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk safiyar Juma'a da zaran kun tashi daga bacci. Shiri na ɗari da goma sha biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke baje bayanan bayyana gaskiya cikin azanci. Mai yiwa azancin kuma ya sa tsohon ministan Wasani a gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari barista Salomon Dalon ya ce takun tanki tankar takular juna tsakanin 'yan siyasa ya saka sakar bambancin addini da bangaranci. Bana an gama zabuka lafiya lafiya amma da sauran kura baya koke-koke da suka bi bayan zabe sun dada raba kaunan mutane salin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabane na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasa na ciki ba bambancin addini wanda muka bar daga baya yanzu yan siyasa sun je sun rungume ta sun kawo ta cikin siyasa a yau nan kowane wayewan gari zaka ji kalmomin batanci daga bakunan waɗanda ya kamata zama shugabane mun yi tir da wannan halaye na shugabanni wanda suka raba kaunan na Najeriya. Yan Najeriya ya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance-bambance baya kaunan wannan kasan. A karshe muna kira ga yan Najeriya da cewa duk rigingimu da koke-koke na zabubukan da aka yi a bi matakan doka kada a rura wutan fitina da rigima wanda zai kai mu inda ba mu yi samanin fitowa da sauki ba. Tun bayan bayyana Honorable Lawal Majakura a matsayin wanda ya kada kakakin masar dokokin jihar yobe wasu ke cewa an yi yunkurin yi mai kaci baka ci ba baka ci baka ci tuni ma dai sabon dan majalisar da danyen matashi ne ya ce ganin yadda ya dinga yawo a kafa yana yakin neman zaɓe ya sa wasu suka dinga lafta mai habaici an haife ni 1 january 1990 ina kasuwan kifi ta gagare ina kamawa in sayar na yi takara da sifika na yobe state house of assembly karkashin jam'iyyar pdp ana ganin cewar wannan mutumin kakakin majalisa ne ga karfin gwamnati canji ga kuɗi duk wannan bai girki ka ba. Eh, bai ba tsoro ba, ai yanzu al'umma sun gane ba jami'a ake ba mutum ake yi. Ina yawo a kafa in na tafi na je na dawo ma ana ganin abin kamar wasan yara ne. To kamar an ce an maka ta yin kuɗi. Eh gaskiya ne, an da farko an taya ni da naira miliyan goma sha takwas. Martani da na yi musu na ce na farko da ni amana aka bani har su kai selecting dina a cikin mutane dubu aka ce ka zo kai wannan abin na ce ba zai iya cin amana ba ni ban fito dan kuɗi ba. Misali kamar da motoci nawa kai yakin neman zaɓe kuma wace mota kake hawa na fara a kafa eh, wani daga jigawa ya bani mashin wani daga cikin guru ya zo ya bani gokka daga baya wani dan takarar gwamnan mu ya zo ya bani kyautan mota ji da mota daya na yi amfani shi kuwa sanata abdullahi ibrahim gobir tabbatarwa da duniya ya cewa ai dole ne kawai ya sa masa ta kara wa kasafin kuɗin bara wa'adi don gudun kada a yi wa manyan ayyukan wannan ƙasa ha'inci madina abin da ya sa muka yi haka shine saboda a halin da ake ciki yanzu akwai wurare da yawa waɗanda gaskiya manyan ayyuka ba a gama su ba tun da ba a gama su ba tun yi amfanin budget to shi yasa muka ga cewa ya dace a yi extending a ƙara lokaci a ci gaba da implementing nashi har a gama to ai dama can kun ƙara lokaci zuwa watan uku mun ƙara sai kuma yanzu kuka sake ƙara wasu ne uku lokaci har a gama kai ba laifi ne ba a bi a hankali sai a tafi da wannan bajet din na shekara 2023 uh, da kuma 2022 a da a aiwatar da su tare? dole tunda shi wanga na bajet an riga an sani na shi tilo so an ka ci gaba da wannan aka zo kuma aka ɗauko wannan na 22 wanda ba a gama ba shi ma sai a yi da zan cewa da an kammala abubuwan na abin da rage musu baya gare shi ba amma dai yana da kyau a gida a gama shi in ka a zo a watsar da shi kuma zan cewa muna da wurare daban-daban waɗanda ayyukan da daidai a gaba ba kuma to menene tsoron ku distinguished ganin cewa ai daga gwamnati zuwa gwamnati ci gaba ake me tsoron ku da ya sa kuka ce a ƙara wa'adin amfani da wannan kasafin kuɗin kuna ganin cewa ayyukan ba za a yi su ba ne ko shi muke gudu kuma abin da ake gudu kin san dama ana da abandon projects da yawa da sama to in ba a yi ba ƙarshen ta su waɗannan su zama abandon projects. ka'ida duk wani dan siyasa da aka zaba sai ya bayyana dukiyar da ya danne kafin ya dafa madafin iko haka kuma idan ya kammala zai bayyana don kada ya shiga cikin harkar cin hanci sai da kuma duk da wannan farfesa usman muhammad din da ya kware a harkar siyasa ta kasa da kasa ya bayyana bankaurar bangaje wannan tsarin da ya ce a najeriya dai akwai dokoki ne amma dai a gaskiyar magana babu hukunci shi bayyana kadarori kafin ka shiga ofis yana da tasiri domin yana cikin kundin tsarin mulkin najeriya ya zama wajibi a yi saboda a san addarorinka da kudadenka na banki da da abin da ka mallaka sannan kuma da basussuka da ake binka wajibi ne ka bayar ma code of conduct saboda akasarin mutane a kasan ba gaskiyan suke so ba kuma rashawan suke so to haka Allah yake ɗauko shugabanni yana ɗorawa a kansu amma idan aka samu mutane tsayayyu sannan ba za a ci kuɗinsu ba sai dai a gina musu asibitoci a inganta musu rayuwansu a inganta musu wurin zaman sauransu to wayannan kuɗin fa ba za su ciwo ba ko ka ci su sai ka amayo su to saboda haka mu shi yake kawo shugabannin ba wai dokan ba doka kam tana nan amma ba dokan ake bi ba mai yiwa kuma wannan yasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce ai kwance-kwancen kwantan kwashe dukiyar kasa ya nutse cikin jinin wasu 'yan Najeriya shi yasa masu gaskiya kasar ma ake musu kallon gidadanci. A wannan dai tsari da ake yi na a ce a bada wani kadaraka da lokacin da ka soma aiki da lokacin da baka soma ba da duk ma wasu tsarika da yawa da ake yi shugaban kasa ya ce zai zo ya yaki rashawa ya zo ki gama karuwa ta da sauransu wato ita rashawa tarbiyyatar da najeriya ake a kanta shi sa za ki ga yanzu darakta minista gwamna kowai ganimar yake nema ba ma albashin ba idan ba a samu ta karba direct ba a cikin gwamnati a sata ta wurin 'yan kwangila ko a kwashi kayan gwamnati a sayar sai ya zama na cewa idan mutum ya bar aiki yana tsoron ba zai ci gaba da rayuwa ta ganima ba sai ya rinka kwasan abin da zai ajiye dan wannan ganima saboda haka duk maganar wai dole ne ka faɗi me kake da shi kafin ka shiga aikin kuma dole ne ka faɗi me ka fita da shi kafin ka fita aikin yana da kyau amma yanda za a yi a tabbatar cewa ba ka kwashi kuma ganimar gwamnatin da ka hauka nema ba babu wani abu na wato mahimmi da yake akai saboda tunanin ma wanda aka sa su kama shi ma wannan tunanin ne na su ma ganima suke nema. kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai masana da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa su ma fa suna dab da dafa rayuwar kadaici domin kowa daga juma'ar nan ma saura kwanaki hamsin da biyu ne kacal su yi sallamar sakin kujerun da dama saboda su ne wasu suke musu fadanci kuma madadin dukkan waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Hassan Maina kaina babban birnin tare Abuja da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ke kara wannan shiri na manuniya inganci ni isa lawal ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya To madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan shiri shi na manuniya. yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku karatun alkur'ani mai tsarki a bakin yara manyan gobe albarkacin watan ramadan assalamu alaikum sunana usman khalifa daga sharar tusabilu salam akra da karanta suratul rahman bismillahirrahmanirrahim ar-rahman allamal qur'an khalaqal insan allamahul bayan الشمس والقمر بهزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تؤثروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والأبز الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتكيا بينهما برزخ لا يبيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار منشآت في البالك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وابقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله العظيم تلزكم ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. To a takaicen hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce ta yi imanin cewa China na da wasu ƙarin bayanai da ka iya samar da ƙarin haske kan inda cutar COVID-19 ta samo asali. Tana mai buƙatar China ta gaggauta gabatar da dukkanin bayanai masu alaƙa da al'amarin. Muddin ba a da cikakken sukunin samun bayanan da China ke da su, za a iya lakari da kowane irin hasashe. a cewar shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus a birnin geneva sojojin isra'ila sun kai hare-hare a zirin gaza a yayin da su kuma mayakan falasino suka yi ta cilla rokoki kan kudancin isra'ila da asabahin yau dinnan jama'a ta yadda daukacin yankin ke dada shiga matakin yaƙi biyo bayan shafe kwanaki biyu da aka yi ana ta tashin hankali a wuri mai tsarki na birnin kudus mai yawan ganin tashin hankali da kuma hare-haren rokoki daga labanan irin wanda ba a saba gani ba duka da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe sai kuma can da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo muku da a daidai karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi da zai zo kuma wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana yanzu a madadin ibrahim garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya shirya ya kuma bada umarni da ma mu na wannan safiyar mr carl baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam